kudowar haka wa matasa shirin labarin matasa ke saurare a daidai wannan lokacin tare da nifanta shamsu da gora ta rabia mai kano ya ne rabi da dama lahiya launin ke fanta ke kuma ha alhamdulillah rabi to yau me ka zo mana da shi to rabi yau dai zamu fara da leko garin agadas domin shi yadda ɗaliban can ke shirya jarabawar bapc a cikin takaitaccen rahoton na wannan maraitar lahadi zamu mu da ku garin gaya inda muka gano muku saidu hamadu sarkin makaɗan goge na garin da ƙarshe kamar yadda kuka sani sai filin na wasannin motsa shi Rabi ranar Talata mai zuwa wato 20 ga watan Juni ita ce ranar da ɗaliban ajin Turazim za su zana jarabawar birifi. Haka ne fanta hagarin agaras wasu daga cikinsu sukan taruwa ne su yi rukuni mutum biyar ko shida domin kama ma juna wajen karatu. Ga fasarar rahoton Anise Karim. Ayyukan bitar darussa yawanci da dare ne kuma suna kai har asuba. Allon rubutu a hannu gaban bakin allo waɗannan 'yan takara na bayani kan yadda suke tsara kansu domin fuskantar jarabawar BAPC. kowane maraice daga karfe biyar zuwa karfe takwas na dare muna haduwa muna tilawa misali kan wasu takardun jarabawa da ta wuce wanda daga cikinmu yana da matsala muna taimaka mishi har ya gane kan darussa lissahi da kuma ilimin kimiyya da sauransu da farko dai muna haduwa kowane dare daga karfe takwas muna yin tilawa a fannonin karatu daban-daban kuma a tilawa da muke yi da yawa daga cikinmu sun gyara kuskuren a cikin makarantu masu zaman kansu ko kuma na gwamnati jadawalin karatu an kammala shi ɗari bisa ɗari shugabannin makarantun sun yi tsokaci. An saki abin da ya shafi shirye-shiryen jarabawa birebe ina iya cewa muna shirye kuma mun kammala jadawalin karatu a cikin dukkan fannoni kawai yanzu tilawa ne muke yi domin karfafawa masu jarabawa gwiwa. Eh. Ranar 21 ga watan Juni shekara ta 2022 aka da fara jarabawa BAPC a dukkan faɗin kasar Nijar. Rabi kwamitin ɗalibai 'yan eh, asalin Arewa a Jami'ar Abdulmumuni sun gudanar da zama na biyu na ranar ɗalibin Arewa ranar Laraba sha biyar ga watan Juni da ta gabata. Maudu'insu shine al'adu hanya ta bunƙasar da zaman lahiya ga fasarar rahoton da abokiyar aikinmu aminata bubakar ta shirya muna al'adu ginshikin haɗin kai da zaman lafiya a tsakanin al'umma shine taken da aka zaɓa domin biki karo na biyu na ranar al'adun arewa a jami'ar yamai da aka yi bikinta a ranar laraba 15 ga watan juni shekara ta 2022 a cikin jami'ar wannan biki na da manufar bunƙasa al'adu da haɗin kan al'umma a tsakanin ɗalibai asalin arewa da kuma na sauran yankuna gusa Saminu mamba na kwamitin zartarwa na ɗalibai 'yan asalin Arewa a jami'ar Yamai. Wannan sabgar da muke yi a cikin tsarin cuɗaya zamantakewa ne da kuma haɗin kan ɗalibai na Arewa da ma waɗanda ba na Arewa ba ta hanyar bunƙasa sha'anin al'adu. Maharta wannan haɗuwa sun bayyana farin ciki domin ya ba su damar ƙara samun fahimta kan abubuwa da dama da kuma samun sabbin abokai. Na ji daɗi matuƙa da wannan rana akwai wani da ya taɓa mu tarihin arewa da tarihin sarauniya mangu a yau na haɗu da waɗansu da ban taɓa sani ba ayyuka da dama ne aka shirya a tsawon wannan haɗuwa su ne wasannin ban dariya fanta ɗaliban makarantar sakandare lko ta gaya su ma sun gabatar da ranar al'adu a ƙarshen makon da ya gabata A yayin ayyukan nasu, Rabi sun yi tunatarwa akan al'adun Nijar kala-kala musamman ma al'adun reshen dandi. Fadel Alu ba a bar shafa ba wajen shirya mana wannan rahoton da aka fassara muku. Domin kiyayewa da haɓaka al'adu da gargajiyar yankin dandi, ɗaliban makarantar lise LKO ta gaya sun keɓe rana ɗaya inda suka gudanar da wasannin gargajiya. Mun kai shebu a awwali na daga cikin waɗanda suka shirya waɗannan wasannin. Ranar al'adu tana da manufar tunawa da tarihin kakannin kakanninmu domin kawo misalai da tarihi ga matasa masu tasowa. A cikin al'adu akwai Hausawa, Zabarmawa, Buzaye, Fulani da kuma bare wasannin sun kayatar da ɗalibai da suka fito daga makarantu daban-daban na garin gaya gaskiya mun yaba ba mu taɓa ganin irin wannan ba hakan zai taimaka mana mu ƙara danƙon zumunci duka wanda ya manta da al'adunsa shi ma bai san kansa ba kamar yadda masu hikima suke cewa ana sanin mutum ne ta hanyar al'adarsa da haka ta hanyar wannan tsari ɗaliban sun ɗauki alkawalin haɓaka al'adu Sai kuma takaitaccen rahotonmu na ranar Lahadi. Rabi tauraronmu na yau matashi ne dan kimanin shekaru talatin mazaunin garin Gaya. Sunan shi Saidu Hamadu. Aikin shi dai fanta shi ne kaɗa goge. Aikin kuma wannan wanda ya gado ne daga mahaifansa. Yanzu haka shi ne sarkin makaɗan goge na garin. Fadal Alu ya tunkare shi ga fasarar rahoton nashi. Matashi Saidu tun yana yaro karami sosai mahaifinsa ya tilasta masa koyon sana'ar goge domin ci gaba da raya wannan gargajiya. abinda na sani tun kakanni na gidanmu ne aka sani gidan makada sannan kuma tuna na taso aka saka ni harka goge wanda shi ya hana min na yi karatu babana ya tilasta ne don kada gado ya kubuce muna a yau ana gayyatar matashi saidu a kowane bikin al'adu domin ya yi wasa da gogensa ana kira na wajen wasan bori idan akwai waɗansu wasanni na kungiyoyi na al'adu ana kira na da duka da yi waɗansu kaɗe-kaɗe na gargajiya kowace wasa akwai salon gogen da ake yi da Mamman Dosakwai, Sarkin Bori na Gaya, na jin daɗin aiki tare da matashin. Goyon wana mu Wannan aikin ya iya shi sosai, kuma ya gaji wannan gogen ne. Shi ne Sarkin Goge, saboda masu gogen sun ƙare, shi kaɗai ya ɗauki gado. Mai wasan goge na da muhimmanci a harkokin gargajiya, Saidu Hamadu na samun alheri da dama. amfanin da yake samu yana da yawa goge ya kai ni inda ban taba tsammanin zan je ba amfanin yana da yawa saboda idan wani bai da lafiya idan aka kira ni na kada masa gogen iska yana tashi ya faɗi abin da za a ba mutum ya samu sauki Saidu Hamadu ya fito ne daga iyali mai yara hudu kuma shi ne ma'aifinsa ya koya wa abubuwan da ya iya. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa ciki tare da Asmana Shina. kungiyar wasannin motsa jiki ta makashi da masu matsalar gani a jiya ta suma kwamɓalar wasanni ta ƙasa a karon farko. Kowace jiha na da wakilcin 'yan wasa biyu namshi da mace masu matsalar gani. A cewar sakatare da mai kula da tsare-tsare na ƙungiyar an shirya wannan kwamɓala ne a matsayin share fagen kwamɓalar ƙasa da ƙasa da za a gudanar a Nijar a shekarar 2023. A wasan taekwondo Marana Tijani ya lashe kambun sinari a kwamɓalar Open ta Luxembourg ranar Lahadi da ta gabata a rukunin masu ƙasa da nauyin kilogram hudu Sannan kuma a ƙarshe ƙarshe a wasannin kwallon kafa a ran asabar an gudanar da wasannin rana ta biyu na rukunin kwambular ifowa ta 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai a ghana domin cancantar shiga gasar cin kofin afirka da za a gudanar a kasar algeria a shekarar 2023 ƙungiyar nijar ta faɗo a gaban takwarata ta cote d'ivoire wadda ta yi mata ci shida da ɗaya a ranar laraba a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku sake sauraron shi kan lambar uku bibiyar kyauta tare da airtel